yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Zama masu raura salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma ta yanar gizonmu a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. zama na kasan nan abinda da kasan nan da ya koya mana shine cewa akwai dokoki kuma muddin jama'a ana bin dokan kasa kaga duk wannan eh, mu yadda muke a afirka kaga mutum ya ce bai yadda ba kaga da yake nan suna da system nasu da ya riga ya ce gashi nambobin sun fito ko ba a son mutum ko ana son shi shi zai ɗauka wannan eh, nasarar To masu sauraro a yau Laraba tara ga watan Nuwambar shekarar 2016 kamar yadda aka saba duk Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. haka yake maryam wanda kuma maryam nan da aka ji ta wani bawan allah da ake kira aliyu muhammad dabo mm. wanda zai yi mana bayani akan shin yaya yake wannan abu ne a wurin matasa to kamar yadda muka saba shirin yau da gobe ne shirin matasa Za kuma mu tattauna kai tsaye ta waya tare da mai fashin baki a kan al'amuran yau da kullum Farfesa Yusuf Alasan na Jami'ar Kansas ta jihar Missouri. Haka yake Maryam. To kamar yadda Maryam ɗin ta ce to kafin duk mu je ga waɗannan abubuwa ya kamata mu faro da sabonin da muka tambaye ku na amsar da muka yi muku a Facebook wanda muka ce shin yaya ya kamata mutum ya karbi nasara ko rashin ta a cikin siyasa? Shehu Adamu Rajau ya ce, tabbas rashin yin fitar dango da magoya bayan hillary suka ki kamar yadda trump suka yi ya yi matukar taimakawa wajen shan kayan da ta yi to yanzu dai ta faru ta kare al'ummar amurkawa su yi wa kansu alkalanci da kansu lukman audu miga ya ce gaskiya zaben amurka ya zama abin koyi ga al'umma afirka da ba yadda jam'iyya mai mulki ke shan kayi wanda hakan ya faru ba sau ɗaya ba amma a ƙasa ta afirka da wahala a ce jam'iyya mai mulki sun sha kayi. amma an bai manta maryam ai an yi kwanan nan ko na gwamnatin da ta wuce da wannan da take kai ka san dan adam da mantuwa <laughs> eh to a tuna mm, mm, mm. sai shamsu abubakar bebeji sabon gari ya ce ra'ayina akan lashe zaben donald trump shine ba na farin ciki kuma ba na bakin ciki domin na san cewa babu wani abu da zai samu bawa sai da amincewar ubangijinsa don haka donald trump a yi mulki da iyawa domin mulki yana tabbata da adalci haka zalika mulki baya ɗorewa da zalunci. Sai kuma Mubarak Sani kan kiyaye ce to Allah ya sa haka ya fi zama alheri ga mutanen Amurka da ma duniya baki ɗaya. Sai Baffa Murtala Garko ya ce wannan ya nuna wa mata su sake ɗan mara. Wallahi ban ji daɗin abin da Amurka suka yi ba. To sai mun takaliman tureta ya ce duk da yake sakamakon ya zo mana da bazata muna fatan hakan ya zama alheri ga ƙasashen Afirka da ma ƙasashen musulmi haka kuma muna jajanta wa a akan kayan da ta sha. sai sa'idu gagiyo katamma ya ce salam yau da gobe hakika mu yan afirka musamman ma matasa babu abin da za mu ce illa allah ya sa zaben donald trump ya zama mafi alkhairi ga amurkawa da ma sauran kasashen afirka shan kayan da uwar gida hillary kuma ta yi allah ya sa hakan shine mafi alkhairi ga daukacin amurkawa to sai kuma mahmud salihu kauran namoda ya ce nasarar da donald trump ya samu ya nuna cewa irin guguwar sauyin da ta kada a kasarmu Najeriya ta samu isa Amurka. Domin kuwa nasarar Donald Trump ta zo al'ummar duniya da ba zato ba tsammani. Hakika ina jinjina wa uwar gida Hillary Clinton bisa nuna da tako da ta yi da fatan Allah ya sa hakan ya zamo alkhairi ga duniya baki daya. sai huda abdulaziz abdulaziz ya ce mu dai addu'ar mu shine allah ya kare mu daga mummunar nufinsa da munanan abubuwan da ya faɗa lokacin kamfen ɗinsa amin amiru lawal balaraba giwa ya ce wannan zaɓe dai ya zama mace mai ciki ana tsammanin ta haifi mace kwatsam sai ta haifi namiji shan kaye kuma a zaɓe ba wannan ne farau ba sai ta ɗauki dangana shi kuma muna jiran mu ga kamun ludayinsa ko zai aiwatar da alkawuransa ko kuma zai lashe aman alkawuran da ya yi sai kuma sakon abba sa'ad mahuta ya ce yau da gobe amurka sun yi zaben tumin dare duk irin katobarar da trump ya riƙa yi amma sai da amurka suka zaɓe shi tabbas super power da amurkawa ke takama da ita za ta bar hannunsu don sun zaɓi shugaban da bai san mulki da kasuwanci ba daga ƙarshe ina jajintawa amurkawa akan zaben tumun dare da suka yi to maryam sai mu leƙa shafinmu na twitter inda at s mai lange-lange ya ce ya ce at voa hausa haka allah ya nufa mutane su mayar da al'amuransu ga allah akan nasara ko shan kaye ga zaɓe saboda shi ke ba duk wanda ya so mulki at bashir 01 ya ce zakaran da allah ya nufa da cara sai ya yi don haka cin zaben da donald trump ya yi bai zo mana da mamaki ba sai at abbas chaledi ya ce a voa hausa ina taya trump murnar lashe zaben amurka da al'ummar kasarsa kuma ya kamata ya haɗa kan al'umma domin samun maslaha a tsakani To yanzu kuma sai tattaunawar da Usman ya yi da Aliyu Muhammad wani ɗan Najeriya mazaunin jihar Delaware wanda shi ma ya kaɗa ƙuri'arsa a jiya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To da wa nike magana? Eh sunana Aliyu Dabo Muhammad. Malam Aliyu barka da warhaka. Ya barka dai. Yawa to kana wace jiha ce? Eh ni ina nan jihar Delaware wato a nan America Delaware State kenan. Eh ka yi zaɓe ne kai ma a nan Amurka bana? Eh gaskiya na yi zaɓe wannan zaɓen da aka gama kammala na Trump da Mrs. Clinton ma. Eh. haka eh. to ya gashi kuma sai zaɓe ana ta tsammanin cewa za a samu nasara ta nan ko ta can sai gashi nasara ta fito ta bangaren shi donald trump kamar yadda sakamako yake ta nunawa eh gaskiya kan wannan eh, zaben mu ma kan mu abin ya bamu mamaki don muna ta tsammanin cewa eh, ita secretary clinton za ta ci wannan zaben don yadda shi ya fito ya nuna shi ra'ayin shi daban yake da nata kuma hmm. ita ta fito tana magana ita ta yi ma jama'a aiki shi kuma hmm. ya fito da tsatsauran ra'ayi a risanta da ya kasanto da yake komai na kuri'a ne gashi hmm. mutanen amurka sun riga sun zaɓe shi haka mala aliyu uh, a ƙasashenmu na afirka zaka ga idan aka yi zaɓe aka samu wani ya faɗi ko wani ya ci musamman wanda yake ga ya kamata ya ci sai ya ga bai ci ba zaka ga ya fi zama wani tashin tashina akwai wani abu da musamman matasa a arewacin najeriya da kudancin najeriya da ma kasashen afirka za su koya daga wannan zaben da aka yi amurka a ganin ka eh to ni ka san zama na kasan nan abinda da kasan nan da ya koya mana shine cewa akwai dokoki kuma muddin jama'a ana bin dokan kasa ga duk wannan eh, mu yadda muke a afirka mm. kaga mutum ya ce eh, bai yadda ba mm. kaga da yake nan suna da system nasu da ya riga ya ce gashi numbobin sun fito mm. ko ba a son mutum ko ana son shi shi zai ɗauka wannan eh, nasara to gashi mu da yawan mutane da ba su so ba amma kaga da yake a cikin constitution na ƙasa ya ce duk wanda ya ci dole wanda ke takara shi ma ya fito ya ce a'a an gama zaɓe shi mm. wannan ya ci kuma mu goyi bayan shi abin da ke jawo ci gaba kenan kuma da kwanciyar hankali a nan amerika kenan mm. wannan kuma mu ma ya kamata a afirka mu samu muna duba yadda suke tafiyar da al'amarinsu na zaɓe ga siyasar da har mahaifinka ya taɓa yin nasara a gwamnan kaduna eh. shin akwai bambancin siyasar najeriya da zuwa yanzu da ake cikinta To a Najeriya ka san mu ma da yake komai kowane shekara kowane zaɓe ana ana fahimtar abubuwan da ba a sani ba a da. Mm. To kaga yanzu yadda aka yi zaɓe na Buhari mutane sun fito mm. sun ce suna neman canji kuma kaga yadda suka yi canjin ta ƙuri'a ne. Mm. mu ma muna fatan da yake kaga su nan Amerika sun yi shekara wurin ɗari uku suna wannan. Mu kuma mun taso ne. so muna fatan dai insha Allah kuri'an uh, da za a yi na gaba zai kara garuwa hmm. kuma mutane ya kamata a ce ana bin dokan kasa muddin ana bin dokan kasa kaga dole wani in ya ci dole kai hakuri to muna godiya sosai malam aliyu dabu muhammad mun gode sosai da ka samu tattauna da mu a cikin shirin yau da gobe eh wallahi na gode kwarai To yanzu kuma sai mu garzaya kai tsaye mu sami Farfesa Yusuf Alhassan wanda yanzu haka yake tare da mu ta wayar tarho na Jami'ar Kansas a jihar Missouri wanda kuma a jiya da muka faro shirya fara gaya mana akan yadda ƙuri'u suke da ƙuri'un da ake na mm. duk da kuma na wanda suke zaɓa na musamman. Yawwa mm. to barka da haka Farfesa Alhassan. barka ka dai hajji fani na gaje mm, sannu sannu lau ya ayyuka <laughs> ya <laughs> muna lafiya wadalla mm. to a je ka faro mana bayani kafin mu je ga maganar karɓar sakamako mai kyau ko mara kyau a zaben amurka kafin mu je ga wannan shin maganar da ka faro mana jiya na maganar zaben mutum 538 nan wai mm. ya abin yake gashi dai mun gani a jiyan ma to kaga eh, wannan gashi an kuma yanzu malam bawace mace kuma ce yanni mm. kuke a nan mm. eh, ita tana halin dari a eh, shekara ta dubu biyu akwai lokacin da aka yi tsakanin algowar wa mm. mataimakin shugaban kasa da kuma gwamnan texas shine george walker bush aka zo da aka kada sai ya zama na an sami yar tababa a jihar florida har aka zo ana sake kirga to a takaice dai kotun koli ta ya tsaye da wannan abin nan kirga da ake hmm. ya ba wa shi gwamna bush a wannan zaɓe hmm. to amma abin fahimta shi ne shi mataimakin shugaba algor ya fi shi gwamna bush a lokacin wato ƙuri'u mm. na ƙasa gaba ɗaya wanda ake cewa popular vote mm. amma ba shi da wannan adadi na 270 na wakilai na musamman da na fara baku labari ko kuma na fara muku bayani jiya. Mm. Eh. So su waɗannan wakilai na musamman guda 538. So duk wani ɗan takara wanda ya samu 270 to ya ce ake ne yake aiki da shi shine ya zama shugaban kasa kamar a yadda ya fara ajiya a wannan zaben da muka yi jiya hmm. ah, shi mr donald trump ko yanzu president elect ah, trump hmm. ya kai gaci ga wannan ah, samun wakilai na musamman guda hmm. biyu da saba'in wanda kuma ita hillary clinton ba ta samu wannan ba amma har a yanzu a yawan adadin ƙuri'u da ake faɗa na ƙasa gaba ɗaya hmm. inda akwai kamar jihar michigan da ba a saki sakamakon ba har yanzu hmm. ta ci wannan adadin to amma yawan adadin ƙuri'u a nan ba shi ba ne ta malam bahaushe da ta yawan mutane su ne kasuwa ba tare rumbuna ba so yawan adadin wannan ƙuri'u na wakilai na musamman hmm. su ne suke ba wa ɗan takara shugabancin ƙasa ko kuma taimakin shugabancin ƙasa a takaice. To su wannan wakilan ya suke kada mm. ƙuri'arsu suna eh. bin ra'ayin jama'a ne koko? Eh mutane ne kamar ke da ni kuma suna jin ra'ayin jama'a kuma sukan dama suna eh, da ra'ayinsu cewa za su zaɓi wannan ɗan takara ko kuma ɗan wancan eh, eh, takara a cikin waɗannan mutu guda biyun daga cikin waɗannan jami'u guda biyu ko da ke akwai independence da za ki ga cewa bai independence candidate ba su taka kara sun karya ba amma abin sha'awar shine kamar da ya muku bayani a cikin jihohi hamsin mm. jihohi arba'in da takwas riga sun amince cewa duk inda aka sami yawan ƙuri'u na wannan jihar eh, da aka kaɗa saboda haka su waɗannan wakilai na musamman sun zaɓuwa sun ba wa abinan su ga wannan ɗan takara wannan kuma abu ne da yake cikin ah, ƙa'ida da manufofi na ƙasa ko constitution a takaice gaba ɗaya kuma yana cikin dokar tamanin da aka yi ta tintini saboda haka ka'ida ce ake bi hmm. duk wanda izo ga yadda ake binta saboda haka su waɗannan wakilai na musamman suna nan a cikin mu gaba ɗaya eh, ba ma za ka san su ba amma su sun san kansu eh. amma in sun je sun kaɗa jihar su eh, idan kamar a nan mu misali a Missouri hmm. wanda ƙasa da yake an zaɓi eh, yawan ƙuri'un donald trump sun fi na miss clinton hmm. to kaga saboda haka sun bi sahu hmm. amma hmm. kamar ne muku bayani a jihohi biyu na nebraska da maine akwai eh, misali kamar local government guda biyu ko precinct kamar yadda baku labarin da na omaha inda ake miss clinton yanzu ta yi sa'a ta sami kamar eh, abin nan wannan ƙuri'u na omaha a mm. nebraska mm. to wannan zai kara ɗan titida ta to mm. allah da ikonsa ah, ah, donald trump biya wa wuri a takaici eh to abin da yake eh, abin da yake faruwa kenan to wasu za su ce wasu za su ce to tunda har in an ce waɗannan ƙuri'u guda 538 da ake maganan su ne ake neman 270 daga ciki wasu kamar misali wanda bai san meye siyasa bai san tsarin mulki ba zai ce a ah, to in haka ne me yasa ake zaben nan garin kawai a basu a ce su su yi zaben mana shikenan wasu suna wannan to ya ba za a ce abin yana daure mutane kai a misali irin kasashen mu eh to ai ka san dama eh, eh, wannan abu ne wanda yake cikin ka'idar ƙasar nan kuma da shi suke amfani da shi kamar yadda muka sani fiye da ɗari shekara ɗari biyu ba wani abu bane sabo inda yanzu an sami canjaras gaba ɗaya a dukkaninsu babu wanda ya kai wannan abin nan samun wannan ƙuri'u na musamman na mm. ɗari biyu da saba'in mm. inda za a tafi za a tafi abin nan house of representatives Mm. cikin waɗannan wakilai na House of Representatives akwai su ɗari hudu da talatin da biyar ne mm. kowannen sai yana da ƙuri'a ɗaya to kaga yawanci a takaice yan jam'iyyar da suke da yawan adadin mutane a takaice su za su zaɓi shugaban ƙasa inda an mm. samu canjin ras a wannan irin kunnen doki din nan yawwa inda an Miss Clinton da shi Mr Trump inda sun yi kunnen doki to sai abin ya tafi House of Representatives to su wakilai na ƙasa su ne suke da wannan ƙuri'u za su jefa tare da sanatoci ɗari. ne so ɗari biyu da talatin da biyar ɗin nan da kuma sanatoci ɗari eh, mm. na ƙasa gaba ɗaya mm. to su ne suke eh, zama ɗari biyar da talatin da biyar. Mm. Na gane. To a cikin ɗari da talatin da biyar ɗari biyar ɗin nan da talatin da biyar to za a eh, waɗanda suka rinjaya. Mm-hmm. da yi suka su za su zaɓi shugaban ƙasa daga ciki inda ba a sami eh, saba'in ba daga cikin wannan ƙuri'u da muka jefa a jiya. Eh, to to wannan kuma ƙa'ida mm. ce da take cikin ah, a takaice constitution na ƙasar nan mm. tun lokacin da aka kirkiro shi mm. ba wani abu ne sabo da za a ce ai ba a taɓa ba wannan shine lokaci na biyar da aka sami irin wannan al'amari inda wanda ya ci ƙuri'u na musamman daban kuma wanda ya sami yawan ƙuri'u daban eh. kamar na gama shekara ta dubu biyu hmm. al gore ya ci zaɓe na ya samu ƙuri'u ya fi george bush ƙuri'u amma kuma ba shi ne shugaban ƙasa ba haka a hmm. wannan miss clinton ta fi wake da suna mr donald trump hmm. a na ƙasa gaba ɗaya amma ba ta kai gaci ga wannan ƙuri'u na na wakilai na musamman ba. Eh. To gaba ɗaya akwai magana mai muhimmanci wanda shine kusan muke samun alakanta wannan mm. darasin na yau da muke magana akan shugabanci na gari da sauransu. Mm. A kasashen mu na Afirka zaka ga idan aka faɗi zaɓe zaka ga kawai wanda bai ci din nan ba in ya fara tada jijiyar wuya yana an yi magudi an yi <laughs> <laughs> eh. to sai gashi a nan har gashi yanzu haka da muke daga nan cikin ɗakin yaɗa eh. shirye-shirye muna ganin ita Hillary Clinton ta za ta yi bayanin maganan cewa jawabin shankai ye da mm. karbar rashin nasarar da ta yi me za ka ce akan wannan me abun koya daga cikin wannan abu na karbar wannan abu nasara ko rashin ta to a gaskiya ba wai zaɓe kaɗai a kasan nan ba akwai mm. abubuwa da yawa wanda idan an zo tsakanin mutane biyu dama wani zai samu wani zai rasa mm. misali ɗauki eh, abin na yi na san wataƙila ka taba ganin ko kun taba ganin dambe eh, dambe eh. yadda za su je a dan eh. kewaya dan wannan gurin mm. za su ta kirɓar juna mm. a ta bugun juna mm. wanda you know duk wanda aka kayar za ku ga cewa ya zo ya karbi cewa ya ya ya faɗi babu zancen mai ta hayaniya yau duk ka ai ta dai wasu ko haka babu irin wannan anan kasa mutum dama yakan karbi cewa ya san cewa ɗaya daga cikinsu zai samu nasara kuma a nan akwai dattako ko cewa eh, mutum zai zama dattijo ko kuma dattijuwa kama irin wannan matsayi in ka samu dama za ka manna kuma za ka yi kokari ka jawo ka haɗa kan jama'a hmm. kamar a wannan lokaci da yanzu Mr. Trump ya yi haka hmm. kuma ita eh, Miss Clinton ta san gaskiya in mata ce ba ta yi dabaya za ta yi hmm. ai ba wai zaɓe ne wanda aka zo wato kamar wanda muke magana an yi kunnen doki kuma wannan kamar an sami irin na shigen argowar da George Bush hmm. Junior ba. Hmm. Ka gani? Hmm. Ai fintin kyau ya mata. Ai ba shakka ya kola ta da ƙasa yadda ya kamata. Amma ka duba yanayi abin ne kawai wato ya wuce ya shallake wato tunanin mutane. A gaskiya daga research da na yi da ba ma ni na tabbatar kukan ku 'yan jaridu. ba a taɓa samun wato opinion polls na ƙasar nan ya zama kishiyar mm. abin da aka faɗa ba. Mm. Mm. wannan irin zaben jin ra'ayin jama'a. Yes. Wannan shine lokaci na farko kuma ina tabbatar maka da ku 'yan jaridu da mu da muke ɗalibai na wannan al'amarin siyasa. Za a daɗe muna bincike don mu ga cewa ya faru. Kuma ina tabbatar muku cewa universities da professors da ɗalibai ƙasar nan da duniya gaba ɗaya mm. da kuma masu rubuta tarihi mm. kowa yanzu yana nan yana tunani menene ya faru mm. yaya aka haka haka gani eh. so wannan ya ba mu wani wato dama ta bincike na yadda za a fahimci me ya jawo samun nasarar me yake da suna ɗan takara a Donald Trump kuma me ya jawo ita Miss Clinton ta wannan faduwa warwar don faduwa da ke fa ba karama ba ce mu mm. zancen a ce wai faduwa ce wacce take karama a ta sha kasa sosai mm. saboda haka babu ma turban da za ta zurce ita ce hayaniyar ce ita ba ta yadda ba a ƙasar nan ba a haka mm. kamar yadda kuke magana tare da eh. yawwa eh. cewa mutum yakan karɓi wato gaskiyar rayuwa a yadda ta same shi idan ka san ka ci babu ma zancen wani kokonto in baka ci ba kamar a wajen Miss Clinton babu zancen wani hain ai kun ga jima kaɗan za ta yi mm. bayani ga ƙasa da kuma duk magoya bayanta. Mm. To farfesa. Oh, Na'am. Sorry. Na ci gaba. A ra'ayinka eh, me ya kamata Donald Trump ya yi yanzu da ya samu nasara? A gaskiya da ya fara yi a yanzu yana da kyau cewa shi fa shugaba ne na kowa. kuma yana fata zai haɗa kan ƙasa da jama'a da ƙasa gaba ɗaya idan zai ci gaba da irin waɗannan kulki kuma ya tabbatar da haka to gaskiya zai samu zaman lafiya amma idan ya ci gaba da irin kulkin da ya yi wanda yake zagi wancan ya kira wancan suna da sauransu mm. to mm. mu kammalin da muke zaune ƙasar za ta hargitse balantana kuma sauran duniya. Ah, shi mulkin Allah ya riga ya baka idan ka yi ka zama shugaba sai ka zama shugaban kowa mm. ba ka sai sai eh, ina ga ah, farfesa muna da dan ah, amsa kuwa kaɗan yana shiga ah, ina ga bari mu sake laluban layin kila ya fita daidai to eh bari mu sake laluba yanzu nan mu ga ko layin zai yi kiliya to kashi kenan yau kana ji yanzu kuma kaga ina jin ka sosai Okay. Eh kila inda ko wani rediyo ko wani abu za a rage ta a kashe ta gefe. To yanzu ina jin ka sosai. Eh, yau ina jin ka yanzu azu yayi kaman mun shiga duroni da kai eh, <laughs> yawa to yau muna jin ka so a takaice wato wannan ya bar wa mu abin nan kamar na ce mm. masu neman bayani irin wannan ba shaka za mu je mu yi bincike mm. mu ga me ya faru ko e, menene gaskiyar abin nan mm. wannan opinion polls da muka samu eh, wajen wata da watanni mm. da ake ta faɗa ana ta yi ko da ke dai wannan shine lokaci na farko da ba a sami eh, cikakken wato nasara kamar yadda aka saba samu ba mm. a ina aka yi kuskure mm. to kamar yadda maryam ta ce akwai maganan shi trump da ya ci din nan mm. me ya kamata yi mm. misali don kawo zaman lafiya haɗin kan ƙasa mm. da makamantan irin wannan abubuwan da wanda mutane suke ta tsoron cewa yana ta barambaramar marwai eh, magana a baya to amma kuma da safan nan eh da safan nan kaga kuma da ya bayani sai ya nuna cewa yana buƙatar haɗin kan mutane me za ka ce kan wannan gaskiya idan yana neman haɗin kan mutane kamar yadda na ce muku maganar da ya fara yi yanzu tana da kyau amma gaskiya ya yi ta bature sai ya reaching out to su 'yan democrats ya ɗebo wasu daga ciki ya saka su a cikin cabinet ɗinsa wanda za su taya shi aiki kuma a yi aikin nan kamar da yake akwai babban aiki a gabansa tunda ya san cewa yanzu ba shine shugaban republicans ba shugaban america ne gaba ɗaya to idan zai mika hannu ya jawo mutane waɗanda suka dace kuma wanda za su taimaka musu a gwamnatinsa to zai samu zai a samu zaman lafiya kuma za a yi da kyakkyawan mulki wanda kowa zai ji daɗin sa amma idan kuma ya kishiyar hakan to gaskiya ƙasa ba za ta zauna lafiya ba shi kansu ba zai ji daɗin mulki ba hmm. tunda abubuwan da suka faru a lokacin siyasa ko kuma lokacin yakin neman zaɓe sun wuce hmm. yanzu shi Allah ya bawa mulki saboda haka ya kamata ya mulki ah, da adalci kuma ya kalli Allah ya kalli eh, ma'aiki ya kalli eh, ya tsaya ya taimaka wa kasarsa mm. mm. don ci gaban ƙasar tun dama ƙasa ake yi wa ba wai wani mutum ba. Eh, mm. Kamar yadda ita Hillary ta yi abin da ya miƙa hannu gare ta ce look yake ya sake kiran ta ce aikin taɓa yin sakatare of state zo ina son ki zama min sakatare of state ko kuma ya bata wani abu. misali. Daga cikin mutanenta ita ki bani mutum kaza zan ba su mukami. to kaga wannan ya nuna cewa da gaske yake amma idan bai haka ba kuma ya ci gaba da irin halayen da ya nuna lokacin yakin neman zaɓe to kuma sai dai da ta yi kenan a takaice eh to yanzu kuma daga karshe matasa musamman wanda suke da ra'ayin shiga siyasa a irin nahiyoyin da muka fito ko kasashen da muka fito shin me za zaka ce musu misali game da in mutum yana da wani buri mm-hmm. kaga yanzu wannan abun ya fara wai kamar eh, kamar kamar wasa wai karamin magana ta zama babba me zaka ce game da buri in kana da mm-hmm. bukatar wani abu ko zama wani abu a rayuwa na farko zan fara yi wa matan ah, najeriya da afirka gaba ɗaya albishir cewa wannan ba karamin abu bane wannan ya nuna cewa wannan hillary clinton ta zama mace mai kamar maza kuri ne babu kuma wannan wata dama ce da ya nuna musu cewa za su iya zama 'yan takarar shugaban ƙasa a ƙasashensu ko gwamna ko kuma 'yar majalisa ko makamancin wannan kamar yadda ake da su a wasu nan kasar Najeriya da sauransu amma dai ba taɓa samun mace wadda za ta zama shugaban Eh, ta zama eh, eh, yar takara ta shugaban kasa ba misalin amu na kasan mu ta Najeriya mun sani akwai irin su Najeriya. da sauransu inda aka samu mace da irin su Ingila da da suke da suna Germany mm. you know to mm. wannan wani darasi ne wanda ya nuna cewa mata wato gaskiya ko ma kamar yadda bature yake cewa the sky is the limit mm. a to wannan dama ce kuma na biyu kamar yadda kuka tambaya wannan darasi ne ga wanda nake kira yan bana bakwai mm. wannan ya nuna cewa ya kamata ci gaba da abin da suke mm. dama canji ake nema canji gashi ya zo mm. to wannan canjin mai kyau ne ko kuma mai alheri ne wallahu alam muna nan mun zuba ido za mu gani kuma ya kamata ba ma kawai wai matasanmu ba ai ina ganin har shugabanninmu na siyasa wannan darasi ne da ya kamata su koya kamar yadda kuka tambaya ɗazu cewa idan fa mutum ya sha taye to fa sai fa ya karba abin nan a mutunce ba sai ya fito yana balo ko yana hayaniya ba shi bai yadda ba shi bai amince ba bayan ba shakka gashi kayan nan ya mm. tayi To mun gode <laughs> sosai farfesa da lokaci. Allah saka da alkhairi. <laughs> Mun gode da ka samu magana da mu a mm. daidai wannan lokaci da jiya da yau duka a cikin shirin yau da gobe akan magana zaben Amurka. Mm. To Maryam eh. kin ji fayin da farfesa ya bada na ma Usman zan je nima in nema takara eh. <laughs> president. Ai burin kenan ai kuma matasan kenan to ya mm, kamata eh, a ce da Allah sa dace. Bari mu duba Facebook live ko? To karanta mana ko sako ɗaya ne. Ga Jamila Salihu ta ce Allah ya sa nasarar shi ya zama alkhairi ga sauran kasashen mu gabaki daya. Amin. To za ki kara mana daya? To to ga eh. Nur Sa'adi ya ce eh. yayi hakan sun zaɓi abin da ya fi musu ba wani abu ba ne. Wato mm. zaɓin su ne ke Zaɓin su ke nan eh. eh. To Allah ya sa mu mm-hmm. dace yanzu sai in ce duka a nan kan za mu mm-hmm. tattali namu mu ina mu komai amma eh, muna son jin yau eh. da goben da ya gabata fa. Eh kuna iya lalabar mu kai tsaye ta shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. Haka yake to duka duka a madadin ita Maryam Bashir Bagaji. Sai kuma Julie Leathers Gresham wacce ita ce ta ja gama shirin da kuma injiniyan mu na yau sai ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa mu zama lafiya a cikin shirin yau da gobe sai Allah ya kai mu. ka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai